demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu sake leƙa batun tsadar rayuwa a Najeriya. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mun so mu duba batun dakatar da asusun kuɗi na gwamnan jihar ekiti a bankin Zenith da hukumar EFCC ta yi. ganin yana ikirarin rigar kariya da tsarin mulki ya bashi ta hana a yi masa haka. amma saboda matsalar tsadar rayuwa a Najeriya muka sauya alƙibla, za ku ji wannan shiri nan gaba da ikon Allah. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce nan da shekara ɗaya da rabi wasu jihohin ƙasar goma sha uku za su wadata ƙasar da abinci musamman shinkafa. Shugaban ya bayyana haka ne a daren Litinin lokacin da yake jawabi a zaman buɗe baki da ya yi da a 'yan kasuwa waɗanda ya gayyata a fadar gwamnati a Abuja. Mun nemi jin ta bakin hadiman shugaban ƙasan kan wannan batu amma ba mu yi dace ba. Cikin watan hudu bayan da shugaban na Najeriya ya koma gida daga ziyarar da ya kai ƙasar China, na tambayi kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu batun tsadar rayuwar. Sha'anin hauhawar farashin kudin abinci ya faru da yawa daga ciki saboda karanci na dala. karanci na dala ɗin nan kuma babu gwamnati da za ta ce tana jin daɗin wannan hali ba gwamnati ce take wannan karanci ba duk wanda yake yau a ƙasar nan tamu duniya gaba ɗaya dama ai illar tattalin arzikin najeriya dogaro da man fetur hmm. shi kaɗai Haji Shehu, hali ɗin gwamnatin ta eh. ɗebo kuɗin ta ɗiba a je a shigo da kayayyakin nan za a yi ta ɗurowa ana kawowa. Eh. Amma shi shugaba abin da yake gani. maganin abin nan maimakon ma dogaro da na kasashen waje. Mm. Allah ya ba mu arzikin ƙasa, Allah ya ba mu arzikin jama'a. Mu noma namu, mu ciyar da kanmu. Yau China ɗin da muka je miliyan dubu da ɗari biyu, mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu Allah ya ba su. da yunwa. Eh. Abin da shugaban Muhammadu Buhari idan har China za ku ciyar da kanku. mu da muke da miliyan ɗari da saba'in ya ba za mu iya ba suka eh. za mu kama maka. Haji yawa wai zance da ake gaba aka haɗa ɗungurungun matsalar gaba ɗaya dai maganan abincin da ne saboda babu shi a cikin gida kuma na waje bai zuwa. Akwai wani. Najeriya abin da nake so in ce maka shi ne. Eh. Yana masa ciwo kuma ga irin matakan da yake ɗauka. Idan akwai shawara ko wasu suna da ita ko ɗan jarida ko wani manomi ko wani abu gwamnati take gwamnati ce ta jama'a. sai a faɗi mataki watakila a ce a shugaban Muhammadu ba matakan da kake ɗauka ba mu musu ba mu ga ta mu shawara. Ya Allah Malam Shehu ko wani daga cikin hadiman shugaban ƙasar yana sauraro ga wata shawarar. Ai ya sanin mu babu waɗanda suka fi kusantar jama'a kamar malaman addini da sarakunan gargajiya. Shehu Ɗahiru Bauchi yana daga cikin waɗanda suka yi kira a rukunin farkon ga gwamnati kan wannan batu na buɗe kan iyaka. Mun sake tuntuɓar domin jin hali da ake ciki musamman cikin wannan wata na azumi. azumin bana ya shigo wa mutane da zafi saboda yawancin mutane ba su da abinci ba su da kudi a hannu abin ya zo musu da kaddara mai zafi saboda haka ne ba irin na bara ko na bara wata ko na wata bara ba na nan da Allah ya kawo shi da zafi saboda ba kudi a hannun mutane kuma ba abinci na a wurin kasa haka kun yi kira ba kai kadai ba ha da sarkin musulmi da gwamnan sokoto da sauran kun yi kira cewa a gwamnati ta sake duba wannan mataki da ta ɗauka na rufe kan iyaka shin wannan na da nasaba da wannan magana na rashin abinci da kuka yi ne eto eh ai zafin da ya ishi mutane ne wato a nan kasar yanzu mutum saba'in da biyar cikin ɗari ba sa cikin jin daɗi masu jin daɗin kaɗan ne saboda kulle hana shigowa da abinci da aka cikin ƙasa kuma nan cikin ƙasar ba mu da abinci kuma kamun na Allah ya jarrabe mu akwai wasu buhuna da yawa wanda suka kone cikin kasuwannin Kano gobara da ake guda biyun nan hmm. saboda haka muke jin tausayin yan uwa wanda suke fama da rashin abinci da rashin abin hannu muka ce gwamnati in shawara ne aka bata ta rufe ta hana abinci shigowa tun babu abinci to wannan shawaran ba ta yi amfani ba ya kamata a sake a ji tausayin mutane a shigo da abinci tun da ba abincin yanzu za a yi noma amma ai sai an yi noman tukuna binci ya zo hannun mu sannan mu mu tare na waje kada ya zo tunda muna da namu na hannu amma tun ba mu da namu an tare an hana wani shigowa ai kaga mutane sun galabai ta saboda haka nake cewa ana cewa wai mai jin zawayi ba zai ba zai yi hakurin tona maka shadda ba saboda haka muke kira har yanzu mu daina kiran bare gwamnati ta yi hakuri ta duba tausayin jama'a da budewa wa abinci su shigo su kawo mana abinci in mun yi noma mun samu abinci a rufe hana kowa kawo nasa kuma muna da namu amma yanzu dai namun bai isa ba da mutane suna kuka suna kara kuma abin tausayi sai wanda yake yawo ko yake jin magana mutane san abin da ake ciki na tausayi mm. akwai hara sosai haka eh, eh, eh, Shek Dairu Bauchi um, wannan kira akwai wani abin da kuka fahimta daga bangaren gwamnati abin da ya sa ta ɗauki wannan mataki ya sun faɗa sun ce wai mu ma za mu yi namu noma mun za mu yi namu noma kudi suna ana wadda kudin tarayya akan shigowa da kaya saboda haka a rufe mu ma za mu yi noma ai sai mun yi noma mu abun ya zo hannun mu tukuna sannan mu sallame na mutane to in she ko kun ko kun sa gwamnati ta fahimci cewa wannan da aka rufe din ai ba da kudin gwamnati ake shigowa yan kasuwa ne suke shigo da shi ko ita eh, sun fi mu sanin irin waɗannan abubuwa mu dai abin da yake damu tausayin jama'an mu hmm. to um, a kira kira da kai ina gani kana da zarafin ganin shugaban kasa kana da tunanin watakila kwayi kungiya ko kuma kai a matsayinka kwane ka nemi ganin shugaban kasa da kansa a masa magana kan wannan batu ai abubuwan shi kansa ai ya fi ni sanin halin da kasar take ciki kuma ni abin da zan iya yi magana wanda na yi kuma ina fatan a ji ba sai mun yi gariya mun je wajensa ba in mun je wajensa ma ai magana za mu yi ya ji yanzu ma ai ya ji ta. a shek kuna da labarin cewa ya samu labarin ganin nauyi da ke kansa watakila al'amura ya sa bai ji ba. sai nauyin da yake kansa nauyin jama'a ne jama'an da suke cikin wahala cikin yunwa ai dole ya ji nauyin su suma in akwai wani nauyi banda wannan ma kana ji ko kira da za a yi ko kuma akwai abin da za a faɗa wa masu hali a cikin al'umma ganin hali da jama'a suke ciki su masu tallafa? Ito eh, ai masu halin na Najeriya ai taimakon su ba zai ishi kasar ba. Ai ba zai idan suna yi amma ai ba zai ishi kasar ba halin da take ciki yanzu abin da ba ake kiran sa gwamnati. Wato mutane ne za su kukan abin da suke so su samu ba su da iko su same shi ko ta hanyar kuɗi ko ta hanyar gayya sai gwamnati. Mutane suna jin tsoron wani sharri ba su da ikon su tura sharrin ko su hana shi zuwa da wajen kuɗi ko wajen gayya sai gwamnati to in an faɗi wannan sai waɗansu mazaje ana kiran su jan siyasa sai su tsaya gaban mutane ce abin da kuke nema na alheri wanda ba za ku iya kawo wa kanku ba sai gwamnati wanda ya gagare ku sai gwamnati za ta kawo ku zaɓe ni in na zama gwamnati wallahi zan kawo muku wannan alheri kuma sharrin da kuke tsoro kada ya same ku ko ko kuna da shi kuna so a rabu da shi ba ba za ku iya raba kanku da shi ba ko ko ba za ku iya kare kanku da shi ba sai gwamnati to ku zaɓe ni duk abin da ya gagare ku na alheri zan kawo muku shi duk abin da ya gagare ku turewa na shari zan ture muku shi to shi da an yi haka da su sai a ba su ko shekara hudu kamar yadda muke bayarwa a Najeriya ko shekara biyar kamar da wata ƙasa za ta ke bayarwa sai a duba shin alherin da ya mana alkawari wanda ya gagare mu ya kawo mana sharrin da ya gagare mu turewa da ya alkawari zai ture mana ya ture mana to shine za a ke duba cikin shekara hudu ko biyar din na wata kasa wato wannan shine amfanin amfanin amfanin gwamnati na na siyasa ai ko mai gida in ba da abinci a gidansa zai bashi je nemo gidansa abinci balle gwamnati da take da kuɗi haka To ganin ka ambaci zancen zaɓe wannan gwamnati fiye da shekara guda kuma jama'a sun yi ɗokin wannan shugaban ƙasa ya samu shugabancin nan. Shin a matsayinka nan mai mu'amala da jama'a me kake tunanin jama'a game da wannan gwamnati ta sauke wajibci da ke kanta kuke gani? Ta sa gaba tana yi dai amma har yanzu ba cin ruwa ba. To akwai uzuri da za a iya mata wani uzuri game da wannan hali da take ci ko kuma dai ana ganin gazawa ce na shugabanci. Yato abun ne da yawa amma kuma da an yi abin da ya fi damuwa komi yawan abu ya ko abin da ya fi damuwa sai a gabatar da abin da ya fi damuwa mafi muhimmanci kamun a yi muhimmi. Haka. Kuma abinci cika shi ne fi komi muhimmanci a zaman duniya. Mm. To, to yanzu akwai abin da ake iya yi wa jama'a magana game da wannan hali da ake ciki? abin da za a musu abu biyu za a gaya musu a ce su yi haƙuri kamar yadda shi gwamnati yake cewa a yi haƙuri din ko da yake na gaya maka mun jin zawayi baya jin a yi haƙuri a tona masa shadda hmm. kuma a yi ta addu'a Allah ya kawo sauki Masu haro da aka Allah mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako mai zuwa da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Sheikh Dahiru Bauchi da Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku Vou dar uma olhada, Pia.